yau ihsanin ilamiddin wa ba'd yau ranar laraba 19 ga watan samar 1438 abuwan da tara hijiriya kuma 8 ga watan 11 shekara ta 2017 miladiya a wannan masallaci da albarka masallacin tirayen da ke unguwar fage a jihar kano ma a najeriya yau allah ya kaddara cikin ikonsa za mu yi karatu a cikin littafin muftasar sirati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa ashabihi al'ashara littafin da babban malami مختصر سيرة وسيرة أصحاب العشرة من الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي وانده يوال لقاء وانا نتاكي كما يدى أكد مختصر تقيتتا نتاكي ني وانا شوانا ببن مالمي يوال لقاشي وانا مالمي كمشيني الإمام العالم الحافظ الكبير الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع أو المتبع عالم الحفاظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن السرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي المنشأ الصالحي الحنبلي wannan shine abin da Imam Zahabi a cikin Siyar Alamin Nubala jiz'i na biyu shafi na 444 a ɗaba'ar mu'assasatul risala ya buɗe da shi a tarjamarsa sahibul ahkam al-kubra sai ya ambace shi da littattafansa da ya fi shahara da su al-ahkam as da kubra imam zabi ya ce qara'atu siratahu fi juz'aini ya ce na karanta tarihinsa a cikin littattafai guda biyu juz'i biyu jam'ul hafiz diya'uddin diya'uddin abi abdullah al-maqdisi ko kuma jama'al hafiz diya'uddin abi abdullah jam'ul hafiz diya'uddin abi abdullah al-maqdisi ala shaykh abdul hamid ibn ahmad البناء بسماعه عام ستة وعشرين وستمائة من المؤلف فعامة ما أورده من فمنها ما أورده فمنها ya faɗi shekarar da yake ci to galibin abin da zan kawo zan abin da yake cikin wannan littafi ya ce sanata ihda an haife shi a shekara ta wato 541 shekara ta 541 bijamma'il a wani gari da ake kiransa jamma'i wanda shi wannan gari na jamma'i ɗaya daga cikin garuruwa ne na baitul maqdis ko kuma garuruwa ne na filastin a yanzu kenan za a ce wanda ya shahara sosai a wajen malamai masana kamar yadda kuci hamawi allah ya kansa da rahama ya arafa garin a cikin mujabul buldan da kuma sauran raguwar marubuta ko ce mawallafa ya ce a nan garin jama'il ana aka haife shi a wannan shekara da muka faɗa a zunnuhu fi rabi'in al'akhir ya ce ina zaton a watan rabi'in al'akhir aka haife shi قالت والدتي هو أكبر من أخيها الشيخ الموفق المقدسي ابن قدامة inji ji shi ziyaru al-maqdisi yake cewa mahaifiyarsa tana gaya masa cewa shi din ya girmi dan uwanta al-muwaffaq ibn qudama bi arba'ati ashhurin da kusan wata hudu shi kuma muwaffaq ibn qudama an haife shi a shekara ta 541 a watan sha'aban to kaga in ka lissafa kayo baya daga sha'aban zaka zo watan rabi'in akhir kenan وسمع الكثير بدمشق والإسكندرية وبيت المقدس ومصر ya koyi ilimi da yawa a wajen malamai a ƙasar dimashka da baitul da iskandariya da garin misra gaba ɗaya da bagadaza da harran da mausil da asbahan da hamadan wa kataba al-kathir kuma sa'annan yayi rubutu da yawa ya rubuta hadisai da yawa daga wajen manya-manyan malamai wannan kaɗan daga cin abin da imamun zahabi ya kawo ke amma muka tafi sardin tarjamarsa allah ji kansa da rahama za mu ga ana danganta shi zuwa baitul maqdis saboda kusancin baitul maqdis da garin da aka haife shi jama'in wanda ita jama'in din kusa da nabulus take ko kuma tana ƙarƙashin nabulus ko kuma ita da nabulus din gaba ɗaya suna ƙarƙashin baitul maqdis to shi yasa ake kiransa da suna aljama'ili al-maqdisi to daga baya kuma da shi da iyalansa sun tashi daga nan baitul maqdis din sun koma waje da ake kiransa masjidu abi salih wanda yake waje da kofar da take gabas maso gabashin garin dimashik sannan daga baya suka tashi suka koma farfajiyar wani dutse da ake kiransa kasiyu jabalu kasiyu ran da suka gina gidansu da duwatsu wanda ƙarshe gidan ake kiransa da suna darul hanabila a nan ƙasiyun amma ba a danganta shi da ƙasiyun ba ba a ce masa ne kasancewar wayansa daga baya suka koma garin abinda ya fi shahara shi ne aljama'ili al sannan su ne suka fara gina makaranta a garin ƙasiyuna wacce aka fi sanarta da suna al-madarsatul umariya wannan garin zaman da suka sai zartu ya raya garin katsiyun din kuma ilimi ya ƙara bunƙasa ci abdulghani al-maqdisi rayuwarsa ta ilimi e, wato ya fuskanci neman ilimi tun yana ƙarami don haka ya fara yin karatu a wajen jagora a cikin famili ɗinsu a sheikh muhammad ibn ahmad ibn kudama al-maqdisi abu umar sannan daga baya kuma ya zo ya yi karatu a wajen manya-manyan malaman dimashq shehunai da malamai na dimashq ya koyi fikihu a wajensu da sauran ilmai daga nan kuma sai ya tashi ya fara tafiya ya bar garin da yake ya bar nan sasannin dimashq ɗin ya je al-iskandariya da kuma cikin garin dimashq ɗin da baitul maqdis da bisra kamar yadda aka faɗa da harran da mosul da asbahan da sauransu so biyu yana zuwa garin misira so biyu yana zuwa garin iraki a bagadaza ya tafi garin dimashka a lokacin yana ɗan ƙarami an haife shi 541 to ya yi tafiya yana lokacin shekara ta 550 a nan ne ya ji karatu a wajen abul makarim ibn hilal da kuma salman ibn ali al-rahabi da kuma abu abdullahi ibn Hamza al-qurashi da sauransu sannan daga baya ya tafi daza a shekara ta 561 wanda kun ga yana da shekara 20 kenan tare da shi da ɗan baffanyarsa ɗan rafaninsa al-muwaffaq ibn qudama to a can suka je suka zauna a baghdad tsawon shekara 4 daga shekara ta 561 har zuwa ta 565 to anan ne shi muwaffaq ibnu qudama dama ya fi maili zuwa ga fikihu shi kuma Abdul ghani al-maqdisi ya fi maili zuwa ga hadisi shi malamin mu kenan da muke tafsir sa a yanzu to sai suka sauka a wajen Sheikh Abdul Qadir al-Jilani dan ummul khair to a lokacin shine ya ci gaba da daukar dawainiyar su ya kuma kyautata musu suka kuma yi karatun hadisi a wajensa da fikin shi muwaffaq yake cewa sun zauna kusan shekara hudu a wajen shi shefu abdulkadir jilani sannan abdulkadir al-jilani ya rasu daga baya kuma bayan ya rasu a daidai lokacin suna karatu a wurinsa kullum yana yi musu darasi biyu yana yi musu fiƙihu da aka suna karanta matan na alkharki a wajen shi shehu abdulkadir jilani shi ɗin yake karanta musu daga abin da ya haddace da ka ah, wato shi muwaffaq ibn shi ne yake ake biya masa littafin fikihu shi kuma abdulghaniyu yana sauraro shi kuma abdulghaniyu ana biya masa littafin alhidaya wanda littafi ne na fikihu da hadisi to biya al-maqdisi yake cewa wa ba'da zalika ishtaghala bil fiqh wal khilafi ala ibn al-manni daga baya sai suka kuma koma suka shagala da ilimin fiqh da kuma sabani ma'ana muƙarana tsakanin wannan mazhabar da wannan mazhaba a wajen ibnu almanni wa sara ya takallama ni fil mas'alati wa yunazirani sai ta kai ma za su iya in matsala ta so sun kai marhalar da za su iya tattaunawa su kyankyashe matsalar da kansu kuma a yi munazara idan kana da saɓanin matsalar su kawo ka kawo a buga a yi ruwan dalilai وسمع من أبي الفتح ابن البطي وأحمد ابن المقري الكرخي duka suka ji a wajen wayannan malaman da abubakar ibn nuqur da abdullahi ibn hasan ibn hilal ad-daqqaq da abu zur'a wa sannan sai suka dawo izuwa dimashq sannan a shekara ta 1566 sai kuma ya tashi ya tafi misra anan ne ya zauna a nan ya ji a wajen abu tsahir a tsilafi sannan ya sake dawowa dimashka daga nan a shekara ta 570 ya koma al-iskandariya a garin misra a nan ma ya zauna tsawon shekara uku ya ji a wajen abu tsahir silafi din da yawa sa'annan kuma ya koyi karatu a wajen abu muhammad ibn barri a nahawi sannan ya ji a wajen mutane da yawa sannan ya sake dawowa dimashq ya kuma yin tafiya zuwa asbahan yanzu yankin iran kenan a nan ya zauna tsawon lokaci ya saurara daga wajen malamai da yawa sannan ya je hamzan ko hamzan da mausin sannan ya sake dawowa dimashq bai bushe ba yana sauraron malamai yana koya yana rubutawa yana kuma rubuta abinda yana sannafa abin da ya rubuta kuma yana ba da hadisi yana fa'idantar da musulmai Allah ya kansa da rahama A alhafiz ad yake cewa kana shaykhun al-hafiz la yakadu ahadun yas'aluhu an hadithin illa zakarahu zakarahu Ya ce, wato malamin mu da wuya wani yazo ya tunkare shi ya tambaye shi wani hadisi face sai ya gaya masa wannan hadisi wa bayyanahu yi masa bayani wa zakara sihhatahu ya gaya maka ingancin hadisin wasu ausu kuma ko kuma in hadisin yana da illa ya gaya maka wala yi yus'alu an rajulin ba wani marawaci da zaka zo ka tambaye shi ka tambaye abdulgani ka ce me zaka ce game da rami kaza illa kala face kaji ya ce muka huwa fulani wani fulani alfulani shi shine wani dan wani dan gari kaza ko wanda ake danganta shi zuwa ga kaza wa yadhkuru nasbahu jero maka nasabarsa in shi a abdiyahul maqdisi yake cewa kana al-hafiz abdul ghani amirul fil hadith yace al-hafiz abdul in kana neman shugaba da jagoran mu'minai a hadisi to ka same shi sai kai sai ka sai ka shafa fatiha yace wa shahadtu al-hibza ghayra marratin bi jami'i dimashq yas'aluhu ba'd al-hadirina wa bu 'ala mimbar ya yace a gabana naga irin haddasa a masallaci a cikin garin dimash mahalarta za su zo su dinga tambayarsa yana kan membari. ikra alana ahadi min ghairi yake cewa ka karanta mana hadisai ba tare da ka gajiya ba fayar ƙar'ul a bin asani da ya dinga jiro musu hadisai da isnadinsu an zahar kalbihi kuma da ka diyawul makadisi yake cewa sami'tu min ba'd ahlina yaqul innal hafiza su'ila innal hafiza su'ila lima la taqra al ahadith min ghairi kitab qala inni akhafu al ujub an tambaye shi aka ce masa to malam me yasa wai ga haddar da kake da ita amma kuma sai ka zo ka dinga karantawa da littafi yace ba na so in jiji da kaina ne amma ba wai dan bazan iya malamai sun yabe shi kwarai da gaske sun sifanta shi da sifofin da suke nuna cewa lallai garutaccen malami ne a hadisi masani ne da kuma mai kyakkyawar aƙida ne da kuma tsayawa akan sunna da bin annabi sallallahu alaihi wasallama da umarni da kyakkyawa da hani aikin da gaburan aikata mummuna ba kuma ya tsoron dukkan wani wanda zai tunkare shi wai ce dan me kace kaza ko dan me kace cewa kaza ibn najjar yake cewa haddasa bil kasir malam eh, abdul ghani al-maqdisi ya bada hadisi da yawa wa sannafa fil hadisi tasanif hasana ya wallafa littattafai masu kyau akan ilimin hadisi wa kana ghazira al-hifzi ya kasance mai yawan haddani min ahli al-itqan wa tajwid gashi Allah ya bashi kwarewa da kyautatawa a wajen karatu qayyiman bijami'i jami'i hadisi jagora ne shugaba ne a dukkan fannoni na hadisi ariman arifan bi qawalinihi masani ne na ka'idojin hadisi wa usulihi wa ilalihi da kuma da kuma wato asali usul na hadisi ilimin hadisi da kuma ilal na hadisi ya san ingantaccen hadisi ya san hadisi mai rauni ya san nasikul hadis ya san mansukul hadis ya san garibul hadis ya san mushkilin hadis ya san dabdin hadisi ya san fikihun hadisi ya san ma'anonin hadisi ya iya dabdi na sunayen ruwat ta yadda ba zai iya ɗibi ya ce masa ɗahibi ba kamar yadda wasu suke yi a nan garin duka baya yi shi Allah ya ji kansa da rahama shine ya arifu tabta asma'ir ruwati wa ma'rifati ahwalihim sannan kuma duka rawi da ka dauko ka daga shi zai gaya maka shi ne shine ya yi kaza yayi kaza yayi kaza wa kana kathiral ibadati daga ko mutum ne mai yawan ibada wari'an mai tsananin wara'u da tsantseni mutamassikan bis sunna mai tsananin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala qanunis salaf kuma yana kan ka'ida ta salaf as-salaf salih a wajen aqida to anan kun ji yi karatu a wajen Sidi Abdul Qadir Jilani kuma gashi yana kan aqidar salaf wanda wannan yana nuna kenan Sidi Abdul Qadir Jilani shi ma yana kan aqidar salaf wannan shi ne abin da ya dace da yaban da malamai suka yi masa mutum ne na gari mai tsoron Allah wanda Allah ya gudanar da karamomi da yawa a hannunsa wanda wannan yana daga cikin abubuwan da suka taimaka aka samu wasu mutane bayansa da suka wuce gona da iri wajen zubu tashi da kuma sifan tashi amma inda za ka ƙwanƙwashi asalin almajiransa na haƙiƙa kamar irin su ibnu ibn kudama da irin su abdulghani al-maqdisi din zaka ga ɗaya ba su rawaito wani abu na saɓani wanda ya saba wa da salaf ba daga sai da abdul kuma gashi shi sa ne kuma kaf a cikin almajiran sai da abdul ba mutane malamai ƙwararru irin su wanda inda a ce sai da abdul ya bar wa duniya wani abu da ake cewa sirri ne da ya samu na na aliyu to da kwamin babu aula a rawaito abin daga wajen su wani. ya sa wani lokaci sai kaga ana neman a wa ma ruwaya a rawaito maka wani abu na karamarsa kuma sai maka ga kaman zagi ake an ce daga cikin sa wai wata rana tun yana yaro shi dama wai tun yana dan jinjiri ma ma azumi yake in ramadan yazo tun yana dan jariri sai yayi azumi to hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanabila duk gaba ɗaya sun haɗu akan cewa azumi bai waje ba akan yaro ba wata maza ba da ta tafi cewa akan azumi ya waje akan yaro na a ce za a goranta wanda bai ba wanda ya kuma shi kenan na ɗaya kenan sannan kuma dukkansu sun haɗu akan cewa ba wani yaro da zai wata ibada kuma a ce an adana masa a cikin mizani tunda ba ma shi da mizani saboda nassin hadisi karara yaro har sai ya balaga an ɗauki alƙalami akan mutane kaza a ciki yadda yaro sai ya yi balaga to amma sai ka ji an cewa shi sida abdulkadir tun yana ƙarami yake yin azumi ko ya mai waka yake cewa ma A gun madadi kai ne mashayarsu don dukkansu ba wanda ya yi azumi yana jinjiri sai a ce sai kai shehu shi shehu mu dan saboda karama watan azumi duk sanda ya kama ma'ana ran da azumi aka soma baya cin abinci ko da noma bai shan nono ko ruwa sai lokacin fidiri to wa yasa <laughs> to in haka ne ma kawai ɗabi'a su ce haka amma ba wai azumi yake ba in ku har uwar ta yi masa haka to ta zalunce shi ba irin waɗannan yaran ake sa su azumi ba ba yaran da suke goye suke shan nono ba yaran da suka fara yin wayo kamar yadda ya zo a cikin hadisin umma iya cewa muna hana yaran mu abinci a lokacin ashura don mu sa su da ba su dama su azumi don a koya musu shi ma ba wai don sun yi a rubuta musu lada kuma sai kaga ana faɗan wasu sifofi cewa wata rana an cinye naman kaza an ci naman kaza aka kawo ya <laughs> kira kazar ta tashi sai dai tsafi ko maza Allah bai haka ba kuma shi ba a rawaito yana tsafi ba ba a rawaito yana yin tsafi ba an taɓa rawaitowa wai sun hattun yana yaro suka haɗu da 'yan fashi a cikin daji ba ba haka ba ne ai dai kusan shi da ma shi da zulkadir aljilali alayhi rahmatullah yana daga cikin mutanen da an musu karere sun yawa to amma kun san alhamdulillah yanzu karyar ba za ta yi ba saboda mutum in ya fito ya faɗa ya san yanzu lokaci ne a ina ka samu a ina ka samu kuma yanzu in ka ɗauko shi ne ba haushe yake cewa kifi yana ganin ka mai jan koma in ka kuskura ka ce za ka yau ba a karya da ilimi kana ɗaukowa za a buɗe maka ruwaya a ce ruwaya fa jibi ta hanyar da ta zo shi yasa za ka ga a wannan zamanin an yi shiru ba a yi da can ne ake yanzu alhamdulillah ba a cika yi ba shekul islam ibn taimiyya allah ya kansa da rahama ya yi da abdulkadir sosai ya yi shi a cikin fatawa majmu'ul fatawa fatawa nasa ya yi shi a cikin al-kubra al kubra ya yi a cikin iktida'us sirat al-mustaqim ya yi shi a cikin al-ubudiyya da da yawa daga cikin littattafansa yake cewa ajibtu min amri shaykh abdul qadir al-jilani yace nayi mamaki al'amarinsa saboda wasu abubuwa guda biyu yace na ɗaya dai sa tare da shaidan wanda idan ka koma cikin ah, zailu tabaqatil hanabila za ka ga labarin a tarjamar sida abdulkadir jilani yadda suka yi aron gama da shaidan yana zaune shaidan ya bayyana a gabansa ya ce masa ya abdulkadir ni ne ubangijinka ka je dukkan abin da na za mutane kai na yadda kai na halatta maka ya ce kana nufin kai ne ubangiji na mafi ɗaukaka sai bai amsa sai ce iksa ya aduwallah to sai shaidan ya gudu da ya yi karo da waliyin Allah sai ya sake zagayowa sai ce amma dai gaskiya ka burge na abdulkadir fi ma ma'ana ƙauli ya ce ka yi ƙoƙari ya ce wannan hanyar na ɓatar da mutane da yawa ta hanya amma kai saboda iliminka ka tsira to inda ya yadda da shi ɗan ya janyo shi ya ja shi ya yi guru sai ce sai dai na tsira da falalar ubangiji ba da ilimin ba to sai shaidan ya rasa samun mashiga dole ya gudu ya rabu da shi to wannan mawqifin duk da shekul islam a cikin fatawa bai kawo labarin ba ya je ce kawai mawqifin a iblis wanda an ka koma cikin tarjamar za ka gani mawqifi na biyu kuma ya ce maganar matakin da ya ɗauka lokacin da ake cikin fitina ta alƙadar to da kansa yake cewa mutane sun kasance idan sun zo babin kaddara saboda babin yana da kirkicewa don tsoron kasu rikirkita mutane ko ka ai musu wata shida ta wakafu sai su tsaya ya ce ni kwa da na zo babu kuti hatlifi fihi rauzana sai allah ya mun wani fata yi aka buɗe mu wata ƙofa ta bayani fana ƙashti a ƙadarar haƙƙi bil haƙƙi lil haƙƙi to wannan magana fa na qashti fi a al-haqq bil haqq lil ita shekul islam ya ɗauka a cikin jumhur fatawa yayi sharhin ta a shafi ɗari ka san ko ba karaman magana ba ce ai babban gora dama sai magogin karfi to shi yasa asali almajiran si da abdul qadir al ko al-jiyali al-kailani ba inda na gaskiya ne almajiran zaka ga ba su rawaito wani abu na shabahat din sai dai abin da ya zo a cikin littattafai na labaran da ba su da asasi na gaskiya kuma shi bai mutu ya ba wata ɗariƙa ba hasali ma bai ma san da ɗariƙa ba shi ɗariƙar da ya sani ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu dai kun ga almajiransa gashi an ce kuma wa kanu ala qawanidis salaf kuma wannan sune iyayen su shekul Islam Ibn Taymiyyah kuma dukkan su sun rayu a cikin karni na shida har shi sida abdulkadir jilani ya rayu ina da ban manta kusan ko 101 ko 99 a duniya to abdulghani al-maqdisi yana cikin mabiya wato manhaji na as-salafus salih sibt ibn al-ajami asif ibn al-jawzi Allah ya kansa da rahama yake cewa kana abdul ghani wari'an zahidan abidan abdul ghani ya kasance mutum ne mai tsantseni mai gudun duniya abidan mai yawan sal mai yawan ibada akwai bambanci tsakanin zuhudu da wara'u idan aka ce zuhudu shine mutum ya bar dukkan abin da zai cutar da shi a lahira duk abin da zai cutar da kai a lahira to zuhudi shine a duniya ka guje shi kamar haram ka tsaya ka ci halal ɗinka wannan shine zuhudi ba wai zuhudi yana nufin ka saka hula mai kazanta ko kaya masu kazanta ko ka dinga tafiya kana kallon ƙasa ba wannan kwata-kwata ba ma shi da alaƙa da zuhudi ko ɗaya tunda inda haka ne da manzan Allah sallama ne zai fara yi amma barin duka abin da Allah ya haramta maka akwai kuma wanci tsakanin takawa da zuhudi shi zuhudu a can cikin takawa za ka same shi saboda ita takawa tana nufin nisantar kada a taba ganin ka ka aikata wani babban laifi kuma 'yan kananan kari su zama sararka to amma hudu ku har kananan laifin ma za ka yi kokari ka guji su tar kuma ya zuru fil akhira wara'u kuma shine tsantseni shi kuma tarku ma la yanfa'u fid dunya abin da ka san ba zai amfane ka a duniya ba to ka guje shi ko da ba zai cutar da kai a lahira ba yanzu misali bacci bacci zai cutar da kai a lahira ne haka nan bacci mutlaka zai cutar da kai a lahira ba inda ka cika abinda Allah ya ce ka cika to amma yawan bacci zai amfane ka a duniya yanzu mutum kawai zai ce ni ba zan yi ba zan yi kailula ba dan me zan yi kai lula na riga na yi baccin dare kuma komai daidai yake tafiya saboda ka yau ba zan yi ba in an ce mai sa idan ya hada shi da ibada misali ce saboda in ne zai iya sa ni in makara da la'asar ko kuma zai sa in tashi da la'asar jikina duka a mace wannan zai samu wannan kyakkyawan ladar, kuma ra'u ba wajibi ba ne amma dai yana da kyau ga bayan allah na gari kwalliya ai halalce ko to amma mutum sai ya gato yanzu idan na fesa kwalliya shin addini zai fa'idanci da wani abu sai ga a wannan babu ba wani addinance da yayi da kai yayi duk ɗaya ne to a rayuwar duniya fa ba kuma ce to gaskiya ba zan ba na sa sai kawai yayi tsafta irin yadda kowa yake yi to wannan shine sai a ce wannan mutumin yana da wani to ba wanda kuma ake so ya sifantu da wani a duniya irin malami wanda yake da alaka da addini amma misali abinda ake rawaitowa na su imamun nasa'i da su imamu malik da sauransu eh, imamun nasa'i akan kwalliya ma sai da aka kure shi daga makaranta domin a lokacin alharif ibn miskin alharif ibn miskin wanda babban malami ne na hadisi yana cikin malaman da a lokacin su a khalifa a al-ma'mun ko mu'tasim ne an sa shi a kurkuku akan fitinar khalqul qur'an kuma ya sha wahala kwarai da gaske a hannun wayannan umara din sosai da gaske sun wahalar da shi sun cutar da shi har sai daga baya aka yi masa sakin talala sannan daga baya kuma aka sake shi ya dawo gida misra to lokacin da ya dawo ya ci gaba da ba da hadisi to a wannan yanayin saboda wahalar da shi da umara suka yi to duk wanda yake da alaka da su baya kaunar sa to shi kuma imamun sa'i ya saba yana shiga ta alfarma in ka gan shi sai ka rantse dan sarki ne sai imamun sa'i ya shigo makaranta ya zo ɗaukar hadisi ya ci ado ya ci kwalliya shi kuma alharis ibn miskin yana ganin sa sai ya zaci wannan ɗan gidan shugabanni ya ce kai tashi ka fita ya kore shi ya masa fatattace shi dole bayan da iya iya wani tattafan sai ya fita amma bai fita ba sai ya tsaya a bayan gini sai ya dinga sauraron mai halhar ibn miskin yake faɗa in ya faɗa sai ya rubuta in ya faɗa sai ya rubuta sai zanto shi imamun nasa'i yana yi ruwaya daga wajen alharif ibn miskin amma ta bayan gini to shi yasa idan zai rawaito daga al-harith ibn miskin sai ya ce naji daga wajen al-harith ibn miskin amma cikin abin da ya gaya mini min wara hijab ko kuma abin da na rawaito min wara hijab ta bayan katanga baya baya ci baya baya cewa ya ji kai tsaye kuma yawan da sa'i ya rawaito hadisai da yawa daga wajen shi al-harith ibn miskin to ma'allin dai anan kaga imamun nasa'i ya kasance mutum ne mai kwalliya da tsafta wannan kuma baya hana ya zama mai zuhudu ba mamaki kuma a cikin kwalliyar ya zama akwai daukakar addini kamar imamu malik in zai fito wajen hadisi lokacin da farko ya yi talauci sosai sau da tsananin talauci sai da ya balle saman gidansa ma ya siyar don ya samu ci gaba da neman ilimi kaga karshen dai talauci ke to amma daga baya Allah ya yalwata masa ta kai ma hatta shugabanni ma shaninsa suke zai tura a gaya wa gwamnan madina cewa ya kullawa na isa shi a kurkuku saboda ya saba wa shari'a in washe gari ya kuce ya ga mutumin zai je ya samu gwamna ya daka mai tsawa ce ba na ce ka kama wani ka kulle shi ba yana mutum kira ce a yi haƙuri wallahi uzuri ne da muka za da amma ta ce zai sa dogare su je su kama shi daga baya allah ya yassare masa to lokacin da aka samu wadata imam malik mutum ne dama mai tsayi mai jiki da yalwar jiki da yalwar gemu da kyawun halitta da gashi yana gyara gashinsa ya gyara gemunsa ya saka kaya masu tsafta ya fesa turare ya fito wajen karatu kaga wannan akwai girmama majalisar hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai malaman da suna yalwatawa kansu wajen cin abinci shi ma wannan yana nuna maka ba haramun bane ba laifi laisu bin sa'ad idan akwai wata tafiya da aka ce yana yi a shekara jirgin ruwa uku ake yi jirgi ɗaya shi da iyalinsa don yana da mata hudu da kuyangi kuma ko'ina da su yake tafiya laisu bin sa'ad al-misri al-fahami sannan kuma jirgi ɗaya 'yan rakiya ne jirgi ɗaya kuma kwantena ce ta abinci da abin da za su yi amfani da shi saboda allah ya yi sare masa yana da yalwa ta arziki shi ne ce da imam malik duk abin da yake so a rayuwarsa inda na alfin da ya shafi rayuwa ne to ya yi masa magana har kuma suka rabu imam malik bai taɓa turawa ko da yake an rawaito ya tura yana su da allah a taimaka musu da zuma za su ɗanyi wani amfani da ita ya aiko masa da ita kwantena guda ya ce masa to aka aika aka ce to ai ba mu da muke son yan zuma kaɗan ya ce to kun yi rabuwar ka bayar ko ka siyar shi sa ma mala a ƙarshen rayuwarsa bai wahala ba yana da wa'anda suka tsaya masa duk abin da yake bukata za su iya masa kuma ba ma sai yaro ƙara yanzu kaga Allah ya haɗa mutum da irin su laisu nan ka tura zuma a baka ɗan kwangi kaza ko mene kuma a baka kwantena guda mu yanzu ana mutum ya zo wajen ka ya ce maka wallahi gidansa ba abinci shinkafa yake bukata watakila sai ka bayi masa tambaya mutum nawa ne a gidan naka wallahi dai su gaba ɗaya dai duk masu cin abinci musu mutum ashirin ba sai ya auna ya ga sai ya ɗauko ma buhu ɗaya sai ya ba wannan mai cikakken imani kenan in ya baka buhu ɗaya ya dai san Allah yadda baya sa ran nan da wata ɗaya ka sake zuban mai in ka dawo masa wajen wata ɗaya ce na fa baka wancan kara dan kuma aka samu mai cikakken imani ya ce to nan ya kara maka in ka dawo na uku wallahi sai ya kusa da ko kai ne sarkin malaman garo to amma su da Allah ya so amfani da su wajen yada ilimin talakawa ne amma kuma sai Allah ya wadatar da su duk talaucin su baya lokacin da suka zama malamai duk talaucin su baya shafar abin da za su ci to shi sa suka samu damar yin zuhudin da wara in ba ka da wadata yaushe za ka tuna magana zuhudu ai ba magana zuhudu tukunna yanzu magana a kawo iyali abinda za su ci ake yi to da haka ba a zargin mutum don me yasa bai yi wara'u ba ba a zargin mutum lokacin sai na umar dole ma ka yi wara'u ba ka yi ba kuma jikinka zai gaya amma sai na usman sai aka yalwata aka ce to a tsaya akan zuhudu kawai to wai yawa da tsabagen rashin adalci na yan hawari sai suke zargin sai na usman akan rashin wara'u alhali ko asali wara'u ma ba wajibi ba ne to yawanci duk malamin da zaka ga an zo tarjamarsa zaka ji an sifanta shi da cewa yana da zuhudu kuma yana da wara'u kamar yadda shi abdul ghani al maqdisi Allah ya kansa da rahama yake yusalli kulla yawmin 300 300 raka'a kullun yana yin a 300 wa ya ƙumun laila wa su 'ammata sana kuma baya barin dare ta bacci zai tashi ya yi sallah kuma duk a shekara gaba ɗaya yana azumi Allahu alam wata kira abin da ake shi ne duk lokutan da ake azumi a shekara yana yi misali yana yin tasu'a da ashura yana yin azumin shittu shawwal yana yin azumin ramadan in ya gama yana yin azumin litinin da alhamis yana yin siyam ayyamil biyu yana ware wasu lokuta ya azumi ko kuma yana mu da'ud kaga ke da kusan yana azumtar duk shekara yana azumin arfa da sauransu batun sallah raka'a 300 ka ga ba akwai nau'i na mubalaga amma tabbas an samu a cikin salafu ɗan da gaba ɗaya rayuwarsu su inda suka samu dama za su yi sallah abin da yake faruwa shine Allah yana sanya musu jin daɗin rayuwarsu a cikin sallah ka san yawan Allah ya tashi maka ba. sai ya jarrabe ka da abin da ya zai maka dole kuma ba ka sa in Allah ya tashi baka rahama sai ya sa maka san kasuwa to kuma sai ya sa arzikinka a kasuwa sai ya zama kullum kana kasuwa shi yasa ko masu sihiri da tsafi in suka tsani mutum in suna so su ta gayyara shi a kasuwa yake sai a jefe shi sai ya kasa zuwa kasuwa sai ya zama ba abin da ya tsana a duniya irin kasuwa da ya zo kamar ana jibansa zai zama zai fita to haka in Allah ya so ka da alheri sai ya sanya kaunarka akan abin da yake na alheri sai ya zama ka dabai ka nace wa abin alheri sai Allah ya sanya gaba ɗaya shauƙin ka da jin daɗin ka a masallaci akwai yanzu mutumin da shi kuma in dai ya shigo masallaci to sai dai in za a yi sallah ana tada sallah kuma ana cewa assalamu alaikum shi yake fara fita kuma baya shigowa sai an tayar shi ma dan ya zama dole ne wanda da za ka zaunar da shi a masallaci ko ranar juma'a ne in ya dinga duba duba agogo kenan liman wai bai zo ba ne in kwa liman din ya zo ya dinga duba agogo allah allah ke lokacin ya yi a maza a gama shi baya son masallaci kun sa akwai haka ko kamar mutumin da allah yake sa mai tsanar ɗaki karamar kuma da ya shiga ban ɗaki burinsa ya maza ya abin da ya kai shi ya mutu amma akwai wanda shi kuma rayuwarsa ya fi jin daɗin ta a nan ɗaki sai awa biyu in ya fito bayan minti talatin sai sake koma minti ashirin shi dai in ya zo wuri ban ɗaki ban ɗaki ina ban ɗaki yake kaga wannan allah ya jarrabe shi ya haɗa shi da aljanu rayuwarsa ta fi son ƙazanta kuma sai kaga baya son masallaci wannan kamata a kai shi a mai rukiya duk wanda kuka ga yana haka rukiya yake bukata sai a kashi nan akwai malamai masu ruƙiya a nan masallacin kai shi za su za su yi masa rukiya sannan a batun sallah raka'a uku kamar ya ci karo da zahirin hadisin ummu Aisha ko cewa an tace ma kana rasul sallallahu alaihi wasallam yazidu ala 11 raka'a fi ramadan wala fi ghairi ramadan يقوم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي Salatan ko wa yutiru bi salatin wannan kakkumanta da daddare ne wannan amma a da rana kuma manzara suma yana yawan yin sallah yana yin rakatai yana yin rakatai alfajar yana yin bayan sallar walha eh, kafin sallar walha yana yin bayan sallar walha yana yin salatul haja yana yin in ya shiga tahiyatul masjid kai duk sanda ma ya shiga cikin yanayi yana cewa arihna biha ya bilal to don haka in ya zanto fil da wal laila ne sannan kuma bayan nan ma wannan abin malamai suka ce wannan adadin na raka goma sha ɗaya ba shi da mafhumul mukhalafa ma'ana ƙari akan haka baya nuna saba wa sunnar sun Allah ka bai da muka tabbatar a karatun mu na muwatta abin da yake nunawa inda za ka iya yin mai tsayi irin ta banza Allah sallallahu alaihi to da ya yi. to amma tun da ba za ka iya yin doguwa mai tsayi ba to idan ka rage adadin tsayin kuma ka ƙara adadin raka'ar wannan ya tabbata a lokacin sahabbai lokacin sai na umar ana yi raka'a ashirin da kaza ana yi talatin da kaza bayan amma a lokacin salaf an yi kusan raka'a sittin da kaza yanzu ga shi mun ci cewa abin nan Abdulgani al yana yin sallah raka'a ɗari uku a yini wa kana kariman jawwadan ya kasance mutum ne mai karamci mai kyauta abin da ke nufi da karamci shine wato mutum ya maka kirki sama da yadda kake zaton ya waje bai maka misali mutum ne ya sa maka ka'ida akan cewa in ka huce wannan ka'idar zai maka kaza kuka tafi akan wannan sharadin in ka zo ka huce ka'idar ya maka ya zalunce ka dama aikun yi sharadi to amma in ya kyale kafa Allah zai kama shi to karamci shine ya kyale ka karamci mutum kamar yana da cikin karamci kai wa mutum laifi ya ba ma sai ya gaya maka kai masa ba ya ma ya fi macin kan ya gaya sannan kuma taimako ya huce misali shi ma yana zama karamci misali yanzu mutumin da ya zo ya tambaye ka ɗaya ce wallahi gidana an kwana ba abinci shi a iya tunaninsa in ya zo ka ba shi ɗan abin da zai samu ya ci abin yana sa rai ya san kana da kirki allah ya dade ɗan abincin sati ɗayan nan ba zai rasa ba yana zuwa sai ce masa a to ba matsala jira sai baka abincin shekara daya wannan mutumin karimi ne kuma shi ma Allah zai masa karanci amma mutumin da zaka ruwa ka aurar da yakka ka buga ka buga karshe kayi cin, kayi shiru din sai kake ganin da ka tozarta akan iyalinka akwai wanda watakila in ka je zai iya tallafa maka wannan inda mutum ya shiga cikin matsananciyar bukata ba zai zama haramun gare shi ba balle ma suna da dangantaka ta yan uwantaka wa ati dal qurba haqqahu inna fil mali la haqqan siwa zakka yaje ya same shi ce to wani da Allah na zo ne da wata bukata ina so a agaza mun a shigo cikin al'amarin muna da nema a wajen Allah kuma ba ma da rai amma ban sani ba ko kai ma zaka yi bukatar tarayya da mu a cikin aikin lada me ya faru yarinya ce za a aurar da ita har yanzu ba a yi komai ba ga lokacin kuma ina jin tsoron jin kunya kila mai karamci zai ce maka nawa ne abu shi wallahi gaba ɗaya za a yi mata gado na talauci za a yi komai da sauransu duka-duka gaba ɗaya bai fi aka shi dubu ba karimi sai ce kasa da gara a ciki an yi maganar gara ya ce ana ta kai waƙi ta kaya ya ce tuje kai binciken gara kuma na san gadon ma da kuka watakila irin ɗan dubu ɗari biyu nan ne to ba irin sai kamata a sa ba a sa na dubu ɗari biyar na ganin dai miliyan biyar za ta isa <laughs> to kaga wannan ai ya samu jari ma kai ka san duk wanda ya zo da wannan bukatar ba shi da jari kaga ya zama icen biyar kenan ko ai an san icen biyar ko dattawa ne suka sani <laughs> eh shi ke tun da ba ku sani ba mu koma bayani akan abdulganil maqdisi to ya kasance mutum ne karimi mai karamci wannan kadai ya isa ya tabbatar maka da cewa Allah shi ne Allah saboda ba za ka iya kirga karamcin Allah akan mu ba ka kwana kana saba masa amma tuba daya ya ishi wannan saba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika ba wai za a yafe musu ba a yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wannan karanci kenan kuma duk cikin ba wanda baya so Allah ya masa karanci yana ɗaya daga cikin karanci a tambaye ka kuɗi ka bayar a kawo maka canji ka ce bashi ka je wajen mai wankin takalmi ka san wankin takalmi ba tsada ne da shi ba baya kun naira ɗari in ya yi tsada hamsin ne mako ko marwata ne suke ba da hamsin amma a wanke maka takalmi ka ba da hamsin Allah to misali sai ka zo ka ba da wankin takalmi ka ce nawa ne kaga ɗan almajiri watakila baya so ya bara ya shiga harkar wankin takalmi nawa ne ya ce ka ba da abin da za ka baya ko kuma ya ce kawo naira hamsin sai ka ɗari biyar ka ba shi ka ce to ga ɗari biyar wannan karamci kenan kai ma ka zuba ido wallahi ka ba wa Allah bashi dan taki kaɗan kai kuma Allah zai maka ko ku taɓa jarraba ba ne wannan shi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ba sa jinkiri da zarar kayi Allah yake mayar maka karamci ba arrahimuna yarhamuhumur ruhama irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama Wala kuma wannan mujarrabi ne ka jarraba kuma daga yau duk wanda ya karamci sai Allah ya masa karamci musamman a ce dan Allah kai to malaman da kurama ne na ba ku labarin ibn abi wada'a kissarsa da shi da sa'id ibn al-musayyab yayi kwana da kwanaki ba a ganin sa a masallaci rana tsaka sai gashi ya zo sa'id ya ce masa kai bawon Allah ina ka shiga ne ya ce wallahi Allah gafarta malam mata ta ce ba lafiya take jinya ba mai mata jinya sai ni to na tsaya har zuwa lokacin da yau Allah ya kaddara Allah ya karɓi rayuwarta to an ji an yi jana'izar ta an binne ta an yi komai shine na gato yanzu tun da ba nauyi a kai na barin tafi makaranta sai ce to an ɗaura maka wani auren da ya san mace ɗaya ce da shi sai ce man yi zawuju ni kowa zai ban aure a wannan halin da nake ciki ba da ko sisi sai ce ana ku an in kana so zan baka aure to ƴaƴan sa'idu sarakuna ma neman su suke sa'idu bin musayyab ba kowa ya san sa'idu daidai yadda yake wanda an amalinta ne ba a fi shi ba a isa da cika ba a fi shi ba sa'idu bin musayyab wanda malamin malaman maliku ne maliku bai riske shi ba ya mutu aka haifi maliku amma shi ake cewa akhirar mutaqaddimi Allah ya ji kansa da rahama amma mai zai faru wannan miskinin ɗalibin da ba komai zai karu da shi mashi sa'idin sai dai kawai masa dan Allah aka tashi sai fahimci cewa in dai na aura masa 'ya ta zai su da gudu ma ya ma zai abu da kawai take da kansa ya daura masa aure da yarsa ya taso ta kuma a cikin duhun dare ya zo ya kwankwasa masa ƙofa ya ce masa yana kwakwasa shi kuma a lokacin ya sha ruwa ya yi azumi ba shi da abin da zai sha ruwa sai ya gurasa ya ɗan ta da ruwa ya kulla kofa yana ɗan maleji sai kawai da an buga kofa sai ya dan rufe gurasa sai zai ce man bilba waye bakin kofa sai da an ce sa'idu ya ce wallahi duk wani sa'idu da na sani a duniya sai da na tuno ko shi ne sa'idu ɗaya ne ban tuno ba ibn musayyib dan na san me zai kashi gidana na isa ma ce to ko sa'idu na unguwar kaza ne ai wannan ko sa'idu wani to shi wannan ya mutu ko sa'idu wani ana kuma ba wata sarayya ce da mu ya ce tun daga maza na sa'idu a zuciyata ibn musayyib da kawai baka shi saboda shi na san ba zai wuya zo nan ba shi ma bai dau murya ba sai da ya gama tunani dai bai gane bai ce wa ayyu sa'id wani sa'idu kenan ka san kowa ya ce aka bugo maka kafin ka gane wanda ya bugo maka sai ka dan musamman ba a lokacin da ya dace ba ne wake magana da kaji wani ci a ban gane ka ba ai sai shi ma ya ce wani sa'idin kuma a wannan lokacin da alama dai bai yi walko bai maraba da wannan zuwan ba sai ce sa'idu bin Musayyar. ya buɗe ƙofa yana buɗe ƙofa sai ya gan shi tare da budurwar yarinya tsayinsu ɗaya da uban kai kasan tun daga wannan sifa ma aka faɗa kasan first class ce ko ba ka bane da yake dai akwai dattawa a wurin da sai na yi tambaya cikin da kuka ce eh da dogo da gajeriya wacce ta fi na ba za a hada ba ka dai da yin aure ba ne Ba ka dai da yin aure ba Ba ka dai da ƙara aure ba ne amma wani ta yi uhibbu minan niswani kulla qasiratin laha nasabun fil alamin qasir wani kuma yace wa anti allati ahbabti kulla qasiratin ilayya wa lam tadri bi zakal al qasair yace ai ke ce kika sa ni nake san duk wata gajeriya yace su kuma gajerin duk ba su san da haka ba amma sai yace alaitu qasiratil hijali <laughs> wa lam urid kisarar khuta sharrun nisa'il bahatir ala kulli hal dai wanda zai yabi mace tsaho yake ya mata shi kar kuma gaje musu ji su ce alhamdulillah dai daidan wani karkataccen wani ko ba haka bane daga in an jima dai ayi hakuri ba laifin mu bane to saboda haka sai ganta doguwa sai ya ruga da gudu ya ɗauki wannan gurasa ya yi wurga ta gida gidan makwabtansa makwabtansa suka ce lafiya mutumin nan ko ya zauti ne matar za mu ci yawo to kai ko a kama amarya ta zo ta gada abin da kake cin abinci Kuma ko ya aibi ne ya ce to ka ce na kawo maka ita ba na so ta kwana a wani gidan Kan ka ce mai wannan makwabta suka leko ta katanga kan yaje ya taro ta ya ce ibnatu sa'idun indi ai an aura min sa'idu an kama san tsurku ba yau aka saba ba sai suka zarce makwabta sai gidan babansa suka ce to ɗanki yau ya taro abin da ya karfinsa ya ce ya auro ya gidan sa'idu ta ce wanda sa'idu idan ɗan musayyar sai ta zaro mayafi shi kuma an kama sa mata ya rasa ma ta ina zai soma kawai tana zuwa uwar ta ce to waje hukamin waje ha haram ban yadda ka kalle ta ba ka ƙara mata kallo ɗaya a alheri ne yi ta zo masa da shi tace hatta uidda halaka sab'ata sab'ata ayyam ba ni ita sai naje an mata gyara gyaran jiki kwana bakwai za ka ba sannan ta karbe ta ta tafi da ita shi kuma ya ci gaba da zuwa maka ya dan yi jinkiri sai bayan kwana bakwai aka kawo masa amaryarsa an yi mata halawa an mata dilka da irin abubuwan nan dai na mata to ana zuwa <laughs> da aka kawo masa ita to wannan amarya dai sai ta hada shi zuwa makaranta sai da ya kwambi kuma wannan fashin da ya yi na farko sai zo kuma isa ke koma wani fashin sa'idu ya dinga dubawa shuru baya ganin sa ran nan kadan da ya ji kunya sai ya taho makaranta to in karatu yake nema ba ga yar malam ta zo ba ne sai caye da ya zauna to kun ga sa'idu duk yadda ake rawaito irin tsara gida na sa'idu bin musayyab amma malamai suna raha saboda karamci irin nasa da ya zauna ya janyo shi kusa da shi sirkinsa ne fa amma ya kasa hakuri a gaba karatun da kansa sa'ilu saboda ya san yayi bajinta sai dan rada musu ce kaifar rajulul ladhi inda ya mutumin da aka da yake nan a wajen kafa ya ce a ai alhamdulillah ba magana sai aka ci gaba da karatu <laughs> to kaga wannan karamci kenan to yawanci malaman da ana sifanta su da karamci da kyauta a yanzu Allah ya jarraba wasu malaman da ruwa da yawa wasu malaman masu kuɗi ne masu arziki ne kuma lokacin da ka zama mai kuɗi fa mai arziki ba wai a yafe maka ba dan ka zama malami kai kuma ba za ka samu aljanna ta kuɗi ba kun dai ga laisu bin sa'ad abin da yake ibnu taymiya ai shi bai shiga cikin hamshakan masu kuɗi ba amma wanda daga cikin makiyansa ya mutu shekul islam ibn al-qayyim ya zo da gudu ya ce masa abshir bil ladhi yasurru wanan nan da yake tsanaka yau Allah ya maka maganin sa ya mutu yace haba muhammad ina ganin ka da nutsuwa da hankali kai yanzu kana cikin masu farin ciki da mutuwan malamai ce fa malam dan bid'ar nan ne fa wanda ya uzura maka ce matsa ka ba mu ya garje a sai gidan bawan Allah ya shiga ya sallama da iyalinsa ya ce ku yi haƙuri Allah ya karɓi Allah ya ba ku ladan wannan haƙuri shi kuma Allah ya yafe masa Allah ya karɓe shi ya ce kuma ina yi muku bishara duk wani abu da yake muku na nauye-nauye kada ku yi kada ku yi maraici ku zo ku same ni duka ni zan dau nauyi kamar yanzu ne a ce to dai a kudin makarantar yara in haya yake kudin hayar gida abinda za ku dinga zubawa na man mota ko kudin transportation da abincin gida da komai a zo har zuwa lokacin da iyalin za su samu miji su aure haka ya dauki wannan nauyin to don haka malaman nan an san su da kyauta la yadda shay'an shi al-maqdisi baya aje komai a gidansa wa ta ala alal aramin kuma yana bibiyar mata da suka rasa mazajensu yana musu sadaka wal aitam yana taimakawa marayu haythu la yarahu ahadun amma kuma taimakon da yake ba wanda yake sani shi ba siyasa yake a boye yake wa kana yurqi'u thawbahu tare da haka kuma in tufafinsa suka yage da kansa yake musu faci haka yake musu yurqi'u thawbahu yana yi wa tufafinsa fati yake cewa wa yu'thiru bi samanil jadid wa kana qad da'ufa basaruhu min al mutala'a sannan kuma ya kasance har idan zama yayi rauni saboda yawan karatu saboda yawan karatu baya ba idan sai rauni da kuma yawan kuka saboda tsoron Allah wa kana auhada zamanihi ya zama ɗaya ɗaya a lokacinsa fi ilmin hadisi wal hib a wajen ilimin hadisi da kuma tsantsan hadda ya kasance baya ɓata lokacinsa akan komai duk wani abu da ka sani mara fa'ida to baya ɓata lokacinsa a kansa yana yin sallah alfijir bari ku yadda yake raba lokacinsa kamar yadda makadisi ya faɗa ya ce kanin sallin fajara idan ya da sallah asuba to ba gida ake koma ba a masallaci yake tsayawa almajirai kolawa da gardawa suna zuwa yana koya musu qur'ani yulaqqinu alquran sabanin mu kuma a yau zaka ga malami gangaren mahaddacin qur'ani amma in ya karatu na sunna ya koshi sai kaga wai fi karfin ya karantar da qur'ani wai sai ce wannan abin wa yara wallahi kuma wannan ba karamar hanya ce ta shiga aljanna ba abdu abdurrahman as ya shekara arba'in a masallacin manzo Allah sama baya wani aiki sai koyar da qur'ani har wasu ma suna iya tanka ba iya qur'anin ya iya kawai wata rana ya ce da almajirinsa wallahi da kuke gani na anan ba iya abin da na iya ba kenan na iya abubuwa da yawa yace amma abin da yasa kuka ga ban canja wata sana'a ba ko ban je na shiga wani abun ba hadisi ɗaya na ji daga sayyidina usman yace ya ji daga manzo Allah sama yana cewa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu shine ni na ma nake so in zama haka amma duk abin da ake na ragowar tuka shi ma ya iya to yana tsayawa yi lakkana wa yara al-qur'ani ko mutane al-qur'ani wannan lokacin kuma wani ma zai zo da littafin hadisin wa rubbama qara'a shay'an min al-hadith sannan sai ya tashi yayi alwala sai ya nafila kafin sallah kafin azhar sannan kuma sai ya dan yi bacci kadan azhar nayi sai kuma ya tashi ana idar da sallah zahar wani ya zo ya ji yayo hadisi ya haddace yazo ya san ma'amasa ya ji wani lokacin kuma ya je ya ɗauko littattafai abinda ya haddace ya rubuta ya kwafa abinda zai kwafa har zuwa sallan magarba aka za a yi la'asar fa in kana sa'iman in ya zama yana azumi a lokacin to sai ya sha ruwa bayan magarba in kuma ba azumi yake ba to in ya sallan magarba zai zauna a masallaci har sallar isha yana yin sallar isha kuma sai ya koma gida baya hira sai ya kwanta sai dare ya raba ko ya ɗan ƙara kaɗan sannan sai ya tashi to idan ya tashi kai ka ce tare da shi ake amma daren yana rabawa ko ɗan kaɗan ya ƙara zai barka to sannan sai ya alwala kuma sai kuma ya ci gaba da ishtihadi na dare a nan ya dinga sallah ya dinga sallah ya dinga sallah da zarar ya sallah ya je sake yin alwala ya kuma yin sallah haka yake yi alwala ya yi sallah har sai asuba ta taho Wataƙila ma yakan yi alwala bakwai a daren ba wai dan alwalarsa ta takare ba kawai dan ya dinga samun ladan alwala har aka tambaye shi aka ce to me yasa kake yawan yin alwala yake cewa ma tatibu a as-salatu illa ma dim damat a'dha'i ratba yace ni na fi jin dadi in zan yi sallah in ji gabobi na da ajiye sannan sai kafin asuba sai dan yi bacci kadan to kullun haka yake yi dan uwansa al-imad al-maqdisi yake cewa ma ra'aytu ahadan ashaddu muhafazatan ala qati min akhi ya ce ban taɓa ganin mutumin da ya kai ɗan na kiyaye lokacinsa ba wannan abin da ya ne allah subhanahu wata'ala ya buɗa masa don haka yake da wallafa-wallafa da yawa daga cikin wallafa-wallafansa akwai almisbah fi uyunul ahadisi siha wanda ya kunshi hadisan da ke cikin sahihul bukhari da muslim kamar mustakhraj ne na sahihul bukhari da muslim wato da isnadin su gabaki daya kusan juz'i yayi su yan kananan juz'i kusan 48 sannan kuma yana da littafin da ake kiransa da suna nihayatul murad min kalami khairul ibad to wato kusan mujalladi 200 amma bai gama shi ya fara makhtuta bai zo ya bayyana shi ba Allah ya karbi rayuwarsa sannan kuma yana da littafin tufatul talibin fil jihadi wal mujahidin yana da littafin as-sifat juz'i biyu yana da littafin mihnatul imami ahmad juz'i uku yana da littafin fada'ilu makka juz'i hudu yana da littafin a i'tiqadul imam shafi'i wani juz'i ne babba yana da littafin manaqibus sahaba shi ma kuma e, ya zo ne a cikin iddatu ajza wato juz'ai ne ba guda ɗaya ba suna da yawa Allah ya kansa da rahama sannan kuma bugu da ƙari akwai littafin idatul ahkam wannan dai littafin umdatul akam da muka sani muke karantawa min ahadisi sayyidul anam sannan kuma yana littafin al-kamal fi asma'ir rijal kun ga umdatul akam din yana daga cikin manya-manyan littafai na ahadisul akam wanda kafin ma ka zama malami ana so ka haddace shi shi ake fara yi kafin a yi bulugul maram in kuma aka ce guda ɗaya za ka haddace ma ba sai ka haddace bulugul maram ba in ka haddace shi shi kaɗai ya isa saboda haka a kuma yana littafin alkamal fi asma'ir rijal wanda ya tattara gaba ɗaya rijal da suke cikin kutubus haddasa haddasana wani to sai ya ɗau sunansa ƙala haddasana wani duk gaba ɗaya sai tattara rijal ɗin gaba kowanne sai ya jera su alfabetikali harful hamza ya gama su harful ba kuma a alfabet din ma yadda dai san tsarin dictionary daga alif alif sai alif daga alif alif alif sai alif alif ba haka dai yazo yazo da arrangement din duka sunayen su kowanne zai bada labarin sa da tarihin sa da matsayin sa a wajen malamai da yadda ake yin ruwaya a wajen sa da wayanda suka yi ruwaya a wajen sa a cikin kutubu sitta to sai ya sa wa littafin alkamal to amma <clears throat> ya kaman tsarkake littafin cika to sai Allah ya ƙi littafin ya cika don haka sai zanto a ciki akwai ɗan kusakurai da ɗan abin da ba a rasa ba wani rawun an tsallake shi an ƙara wani wanda baya ciki saboda abu ne da yawa to shine sai da alhafis abul hajjaj almizzi ya zo shi kuma da ya tashi mai tofatul ashraf ba sai ya zo shi kuma sai ya ɗauki littafin alkamar ɗin sai ya tsabtace shi sai sa masa tahzibul kamal fi asba'i rijal amma asali al-kamal din nawaye na Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi da yayi wannan shi ma kuma da ya tahzibul kamal din sai ya mutu ya zan akwai ɗan matsaloli kaɗan kaɗan a ciki to shine sai Imam Zahabi ya zo ya kamal tazhibu al-kamal a tazhibu tazibul kamal wanda ya masa muftasar a cikin alkashin fiman zikir ballahu riwayat fi kutub sita ibnu hajar kuma da yazo sai aikin da kusan ya mutar da kowa shi kuma ya tahzibu tahzibul kamal tahzibu tahzibul kamal wanda aka fi sani da tahzibul kamal manya manyan mujalladai ga sunan da ya shi kuma sai yazo ya takaice shi a cikin taqribut shi shine sanda muka je muqabala lokacin nan a 2013 ne ko shi malamin da aka yi masa magana a kan rijal lokacin ana magana a amur ibn yahya ibn salama ko ibn salimata alhamdani da aka zo magana kan almasudi shi shine sai aka ce masa to ai idan ai gashi ibn hajar ya faɗa cikin tahzibul kamar a cikin mizzi ya fada a cikin tahzibul kamal to ai sai a koma cikin asalin littafin ko sai eh, ni na magana sai na ce eh alkamal ba na makadisi ya ce a'a ba na makadisi ba ne na ibn makula ne wala sai na ji tausayin sa a sai dai da yake a lokacin mun kashe rubo da ina jin mutane wasu akwai wasu ba za su wai sai ce wai ai alkamal yana nan na ibn makula na ce a'a alkamal ta ba na ibn makula ba ne shi ne ina nan da shi a nan wajen Allah sai ki wai al-ikmal yake ne ibn makula to ana magana tazibul kaban in dai har daga sadalib wannan dan firamaren hadisi in dai hadisi yake karantawa to ya san da wannan tun daga lokacin na cika da muka fito na ce da su malam kasim kai ni mutumin nan fa ya ban tausayi wallahi ina ganin mu hakura da tattaunawa aka ce a'a a je jira a jini zai ce na ce kaga za kada zo ya ce dama mun zo ne ba shi kunya ina ganin tun da mun zo a mutunci a kyale shi sai kuma gashi ya ya faro kansa aiki har ya bayyana aurarsa aka gani to a wannan yana da cikin littattafansa <clears throat> yana da manaqibus sahaba yana da an fil ad'iyati sahiha yana da at-targhib fi du'a wal hath alai sannan yana da fada'il umar ibn khattab radiyallahu anhu yawancin malamai Allah yana jarraba su da abin da ake kira mihina to shi ma akwai mihinarsa da Allah ya jarrabe shi da ita akwai mihinarsa ta Asbahan akwai mihinarsa ta Mosul akwai mihinarsa ta Dimash akwai mihinarsa ta Misra duka irin jarabawar da ya haɗu da ita da nan da kuma wafatinsa shekarar da ya rasu shekarar 600 wannan za mu jinkirta shi zuwa karatunmu na sati mai zuwa insha Allah abin da yasa za mu karanta babban littafi ne na babban malami to ya kamata a san waye babban malamin to in mun faɗi babban malamin to shi kuma babban littafin shi ma sai mun yi nazari a kansa domin mu san kimarsa da darajarsa amma insha Allah a sati mai zuwa din in mun kammala wannan za mu shiga nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za kuma mu mata dogon karatu kamar da na faɗa tsarin da yadda tsarin namu zai tafi shine wato ku dai kawai ku rike abin ta'aliki abin da za ku dinga ta'aliki akai duka matsala za mu yi kokari mu yi tahqiqin ta yadda idan muka zo littattafan sira na gaba to babu da matsala duk abin da muka yi shi sai mu mayar da shi zuwa abin da muka yi a baya ya kamata duka waɗanda muke jin sunayen su cikin dangin manzan Allah sallama ba sunan kawai kamata ba har tarihin su ma sani saboda ya zanto mun koshi da labarai da suka shafi annabi sallallahu alaihi wasallama kaɗan daga cikin haƙoƙinsa masu yawa kenan da suke kanmu Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya taimaka mana hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk to a lokacin ya wa banu umayya kwarai da gaske kokari to sai lokacin hajjaj a lokacin ne shi ma sai wani ɗan saɓani ya shiga tsakanin su sai ya yi ƙoƙarin ya yi gore to saboda ƙarfinsa da irin kusan daular bani umayya tana takama da shi don ka ɗauki hajjas ɗin ba wanda ya yi wa daular bani umayya aiki ga masa to shi ma sai ya zo ya yi musu gore sai ya kuruji da ya kuruji kuma sai ya sa a duk wani mutumin kirki a lokacin shi ya bi shi yasa ma fitina aka kira ta da suna fitinatul qurra domin a lokacin a cikin sahun tawagarsu cikin masu ɗaga makami a yaƙi akwai abul buktari a ɓa'i maulahu abul a ɓa'i maulahu da abdurrahman ibn abi laila